kushe ku ne na ƙara yan matan nijar kanku yau dole ne asara don ana faɗin halin ku ba ku yin fitsara ai swear ku ji batuna na faɗa a zuciya na ba mai juya muku baya kyan ado ai sai da kaya ga abin a fili me yin misali matan nijar sun haɗu da hankali da kirki in ka je garin ba su barin ka sai da kirki hakan yasa na ce malam su ka ba su maki ta bata kai can ba ku yi bambancin su ga jama'a da fatan yan uwa za ku biyo mu sau da kafa domin jin sakar labaran da muke dauke da su a yau Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka waɗanda za ka ga mata na shiga irin takamala da mutunci a Nijar daidai da karuwa da take al'amuranta na karuwancinta za ka ga idan za ta fita sai ta saka hijabi za ta fita idan ta je can wajen da ta saba iskancinta kan cire hijabin ta mayar da shi kote amma wannan muna da fatan Allah Ubangiji ya shirya mana da su to idan ka je kasashe irin sauran kasashe za ka ga irin yadda waɗansu matan ke fita tsirara aifuwar uwarsu kai abin da zai birge ka idan ka shigo wannan ƙasar tamu mai albarka duba ga matanmu masu masu mutunci da irin yanda suke kiyaye dokar ubangiji a kansu zaka ga abin zaka kwamanta su da cewa kamar matan aljanna to yan uwa sai ku gyara zama domin jin sahihan labaran da muke dauke da su a yau wannan dishin fada ne game da abin da zamu tattaunawa da shi a yau wato miss Niger ba al'adar Niger ba ce al'adar Faransa ce kuma bai dace yar musulma ta shiga ba da sannu dai mun da sannu dai mu a nan Niger ana ta shigo mana da miyagun al'adu irin na da miyagun al'adu na faransa irin na karuwanci a nan afirka nijar na daya daga cikin ƙasashen da zaka ga mata na shiga irin ta kamala da mutunci a nijar ko karuwa tana saka hijabi idan za ta fita sai idan kuma ta je inda take ta na iskancinta za ka ga za ta cire ta mayar da shi kote amma idan ka ga yadda waɗansu ƙasashe matan ke shiga irin ta fitsara haifuwar uwarsu abin za ga abin ya yi tsanani sosai idan ka ga matan Nijar za ka ce kamar matan aljanna ne to amma wannan ɗabi'ar da muke da ita da al'adun da mutunci da ɗabi'a mai kyau wanda muke da ita hakan wasu ke ƙoƙarin son su gurɓata mana da ita ta hanyar shigo mana da miyagun al'adu da miyagan al'adu da shiga ta fitsara a ciki da shiga ta fitsara a cikin wannan ƙasar tamu mai albarka ta hanyar wasu ta hanyar wasu gurɓatattun mutane na cikin wannan ƙasar tamu mai albarka da wasu kamfanoni da suke ɗaukar nauyinsu 都。 ko kowa ya san wannan miss ba ta dace da al'adun matan ƙasar mu Nijar ba amma haka ake tara mata malam suna shiga irin tafi fitsara a haɗu otal da manya-manyan mutane a zaune kuma kowa sai ya biya kuɗi ya shiga za ka ga yar musulma tana yawo tana yawo tana gaban manyan mutane wai ita wai ita ta zamo sarauniyar kyau ko miye amfanin hakan kuma wannan abin matakan sun faɗaɗa shi duk sauran jihohin na ƙasar tamu mai albarka wannan kaɗan daga cikin yadda aka yaƙi tunaninmu kenan da sauran da sunan da sunan incin kai musamman ga iyayenmu mata don haka a nan dai muke roko muke fatan Allah ubangiji ya gane da shugabannin kasanmu da cewa wannan abu ne wanda ba zai aifa mana da mai ido ba yana da kyau duk wasu masu fada a cikin wannan kasar tamu mai albarka su gaggawar dokar mataki akan wannan mummunar al'adar da ake buƙatar a shigo mana da ita cikin wannan kasar tamu mai albarka a nan dai nake ce ma yan uwa salamu alaikum a matsayin tunatarwa ina tunar da yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shan tamu mai albarka kuna iya leka kasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abu ne da kalmar faransanci ko kuma subscribing da kalmar turanci kuna iya taba shi sai ku yi gaba ku danna kararrawa hakan zai iya baku damar duk lokacin da muka saki bidiyo za ta zo muku a daidai lokacin da muka sake ta idan kuma abin ya birge ku kuna iya danna jam ko lakin hakan zai sa bidiyon ta je zuwa ga yan uwa Da haka anan muke fatan Allah ubangiji ka albarkaci matan mu da sauran da sauran da sauran al'ummar kasar baki daya na haka anan muke cema yan uwa assalamu alaikum Thank you.